bayan da majalisar dattawa ta ba da wannan umarni na a cire ƙarin kuɗin wuta da hukumar kula da kamfanonin ba da wutar lantarki ta yi sai ta ce wa kwamitin ta da ke kula da makamashi da harkokin kwadago ta kira taron sauraron ba'asin jama'a domin yin nazari a kan batun sanata suleiman nazif shine ke shugabantan kwamitin makamashi da harkokin kwadago a majalisar dattawa wannan kamfanonin da suke raba wutar lantarki a najeriya suna nema ne su cuci al'umma suna nema ne su yi abin da bai dace ba shi yasa na yi wanda ya shigo da da gaggawa a majalisa a karkashin sashi 42 na dokan majalisa da sashi 52 na dokan majalisa wanda ya bada dama in akwai abin da ya damu al'umma ka shigo da shi da gaggawa zai na shigo da shi gaggawa domin mun yi alkawari da talakawa cewa za mu kare musu hakkinsu da mutuncinsu kuma kuɗin lantarki ya yi yawa dole a rage shi ya koma farashin shi na da. kana ganin ita hukumar kula da kamfanonin nan masu rarraba wutan lantarki za su bi umarnin ku kuwa? Ai dole ne su bi umarnin majalisa. An ba wa kwamiti na cewa na bincike su gaba ɗaya sannan na kira al'ummar Najeriya na tuntuɓi al'ummar Najeriya bugu da ƙari na ƙara da kiran ita kanta hukumar da take duba take kula da su wa'annan kamfanonin su ma na kira su na kyakkyawan bincike a ƙarƙashin wannan kwamiti ɗin namu domin mu bincike mu fitar da gaskiyar magana kuma mu kawo gyara da kuma abin da talaka zai iya biya kamar yaushe kenan muke sa ran zaka bude wannan dandalin to insha Allahu gobe nan nake kyautata tsammanin zan ƙara kiran su kansu wa'annan kamfanonin da kuma shugabannin wa'annan hukumomin mu sa rana amma insha Allahu nan da sati daya in Allah da za a fara wannan hidima din gaba daya yaya masu ruwa da tsaki ke kallon wannan yunkuri da majalisar dattawa ta yi tambayar kenan da na yi wa Muhammad Jamu shugaban kungiyar ba da tallafi ga 'yan kasuwa ta ƙasa. Wannan abu ne wanda da 'yan ƙasa za su yi farin ciki da shi saboda a yanzu kansa 'yan kasuwa suna ta ƙoƙari su gama ta za su samu wutar da dai wutar ta karu amma ta wajen farkar fanni na masana'antu da sauransu abin har yanzu bai isa ba to babu yadda za a ce kuma an zo ana magana karin kuɗin wuta bayan abin ma bai isi jama'a ba to wannan abin da majalisa ta yi abu ne wanda 'yan kasuwa suna farin ciki a gare shi kuma muna muna muna kuma fatan allah ya kara karfafa musu gwiwa a kai a farkon watan nan ne hukumar kula da kamfanonin ba da wutan lantarki ta yi karin kuɗin wuta da ya kai kashi 45 cikin ɗari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.